أكي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين babu wani mafi zalunci sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ga Allah ta hanyar jingina masa abokin tarayya ko da Waɗannan masu ƙirƙirar ƙarya ga Allah za a bijiro da su a gaban su ranar alkiyama domin ya tambaye su dangane da ayyukansu, kuma masu bayar da shaida a kansu cikin mala'iku da manzanni za su ce, waɗannan su ne waɗanda suka yi wa Allah ƙarya suka jingina masa abokin tarayya da ɗa. ku saurara hakika masu zaluntar kawunansu ta hanyar yi wa Allah ƙarya Allah ya kore su daga